a matter of fact, the country has made progress. The recent electoral process. Gaskiya Najeriya ta samu nasara in an duba yadda aka gudanar da zaben nan da ya gabata, kama daga na shugaban kasa har zuwa 'yan majalisar jiha. Nasara ce idan ya sha bamban da yadda aka gudanar da zaɓe a 2007 inda duk duniya ta aibanta zaben. Shugaban shirin raya tattalin arziki da zamantakewa na Afirka reshen Najeriya Nepal, Ken mani ke magana a taron bitare da gwamnatin demokuraɗiyya ke daukar shawarin da suke bayarwa ko ko san haka. Sanata Innamani wanda shine shugaban majalisar dattawa a lokacin da aka tura ture ta zarcin Obasanjo da 2007 kai tsaye bai kushe gwamnatin Jonathan ba. Sai dai ya ce suna da matukar tsammanin gwamnatin Buhari za ta yi ayyuka da yawa kamar yadda aka yi alkawari a kamfe. In my view, General Buhari is one of few who is prepared for the job is going to. A ra'ayina Buhari na daga mutane kalilan da suka shirya wa abubuwan da suka ambata a kamfe. Dan ya shago da neman shugabancin kasa sai wannan karo ne ya samu nasara. Raymond Enoch na daga 'yan kungiyoyi masu zaman kansu da suka halarci taron da ke ganin talakawa ba sa gani a ƙasa. Talaka abin da ya shafe shi shine ya yaronsa yake harkar makaranta hanyar da shi zai bi ya yi sadarwa a cikin rayuwarsa na ɗan kasa to duk na abubuwa in ka dube shi mai akwai daban yake da yanayin wanda bai da shi to shi yasa in ba dubi balance din ba to har yanzu ba kama hanyar cin gaba ba Talatu Musa Muhammad na Crystal Justice na ganin kar a yi riga malam masallaci ba a gama ma documentin shawarin ba don an yi phase one na zaman an riga an mika wa gwamnati yanzu wannan mataki na biyu ne wanda draft din ma tukunna yanzu muka yi zauna muka yi amending din abubuwan da za a sa a cikin draft don executive summary ne kadai aka bamu taron dai ya tashi kusan dutse hannun riga don korafin rashin biyan mahalarta alawus ɗinsu. Musa Bala ya kasai na Green Movement ya yi ƙarin bayani. kowa an yi mutum an ba shi dubu ɗari ɗari su kuma sun zo biyan jama'a sun zo suna biyan su dubu hamsin hamsin idan misali ana biyan dubu ɗari aka ba da hamsin an ba da rabi to amma ka'ida ai ba cika ta ba kowane tabbaci kuke da shi cewa an fidda kuɗin nan gaba da domin an buga a jarida an yi talla in ka duba ai kusan gwamnati ma bata da kuɗi yanzu kusan magana albashi ma ana samun matsala to malam nasiru in ba rami me ka magana rami ba ka da kuɗi sai ka fito da taro ka ce mutane su zo za ka ba su kuɗi to me yasa kai amfani da wannan dubu hamsin sai ka rike ka bi albashi wannan ya nuna ma ba za ku yi wa gwamnatin adalci ba wajen faɗar irin ayyuka ko duba abubuwan da ta yi lillahi wa rasuli ko ina so ko ba na so gwamnatin nan ta yi aiki fiye da yadda baka tunani musamman bangaren harkar noma to amma akwai kalubale akan wannan gwamnatin tamu akwai zargi cin hanci da rashawa handama da babacire muna fatan wannan gwamnati za ta shigo za ta zama sanadi na tsaye da wannan abun ko ba za a daina gaba ɗaya ba a rage kin inna mani da ya ce wannan cikas din ya samo asali ne daga tangarɗa tsare-tsare logistics problem which is part of the problem in Nigeria wannan ma fa misali ne na sashin matsalolin da Najeriya ke ciki Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya